أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا سكارة فتاة جهلا منه سيستي بقوة من قبي صلاة لسلم وابتيا حليتا علي محمد شيدة سعبان سالة جهلان سالة مدي وقدس كبير فتح الزاحة وعلان تاشف القيامة وعلان الله kuma da ke mu kasance da wasu barka da sake kasuwa a wannan rana ta lahadi ranar da ta dace da uku a watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari da arba'in da shida wadda ta dace da biyu a watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar in saha Allah madaukakin sarki ya ara mana lokaci muka sake garin kanmu a wannan masallaci na masjid Bilal bin Rabah wanda ke nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muka saba haduwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka al-aqidatu sahawiyya na babban malamin musulunci Ja'far al-Sahawi wanda ya rasu hijira shekara 321 Allah ji shi ya gafarta A zaman mu da ta gabata mun fara karatu a fakara ta 65 inda malam ke faɗin cewa wal mu'minuna kullu awliya'ur rahman cewa mummunai gaba ɗayan su waliyai ne na Allah mai rahama mun yi bayani akan menene ake nufi da walittaka menene bambanci rarrabuwa na waliyai nan matakai da ake takawa mutum ya zama waliyi na Allah mai sarki kuma fifiko da ke tsakani da kuma waɗanda babu yadda za a yi su zama waliyai suka bi wannan bayanin a takaice dogaro da muka yi da wasu littafai jigo daga ciki littafin shekul islam ibn taymiya الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تغمده الله برحمة منه a yau za mu ci gaba a kan wannan bakara ta 65 din inda malai ce wa akramuhum inda Allah abwaruhum wa ajbaruhum lil Qur'an bayan ya faɗa mana cewa mummunai gaba ɗayan su waliye ne na Allah sai ke faɗa mana cewa akramuhum wanda ya fi su karamci ya fi su matsayi inda Allah a wajen Allah shi ne shine wanda shi ne wanda ya fi su da'a da biyayya ga Allah wa atba'uhum lil Qur'an kuma wanda ya fi su bin karantarwar Al-Qur'an kasantuwan dukkan mumuni waliyi ne baya lazamta cewa kuma gaba ɗaya mummunan matsayin su ɗaya ne a'a kamar da nasoshin alkur'ani mai girma ya tabbatar da cewa akwai fifiko tsakanin waliyan Allah madaukakin sarki wani ya fi wani gwargwadon biyayya mutum zuwa ga Allah gwargwadon fifikon da yake samu akan wani wanda ba shi ba haka ma wajen walittaka abin yake to menene wannan sai malaki mafi girman da'a da kuma fi wanda ya fi su biyayya zuwa ga umarnin alkur'ani da hani da ke cikin alkur'ani Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yake fara a talihi yake fihi isharatun latifatun ila raddi ala ala muta'assibati ala muta'assibati al-madahib yace a wannan magana da malam yayi akwai ishara mai kyau mai ma'ana sosai zuwa ga raddi ga waɗanda suke da ɓangaranci na mazhaba wanda mu yi maganansu a baya shine malaki alladina yu'athiruna ittiba' al na madhhabi ala ittiba' al-kitab wa sunnah wadanda suke fifita bin mazhaba akan bin ƙur'ani da sunna A ga ce wanda ya fi a cikin waliyan shine wanda ya fi su biyayya ga alqur'ani kaga bai ce wanda ya fi su biyayya ga mazhaban shi ba na ya yarda ya saba ma mazhabar tasa in dai har mazhabar ta sa'a ma Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba ba suka bane ba kuma reni bane ga wanda ya bada wannan fatawa an gane in ka ce eh an rena wanda ya bada fatawa ne daga saba mishi yanzu ka yadda a ce shi kuma wanda ya bada Qur'ani ya rena Allah da ya bada fatawa da ya sa'a ma Allah an wata zai ce bai da bayi ko yadda baka yadda shi ma ya rena Allah bane a a wannan shi na mutum ya ka samu kuskure ko ba haka bane to kai ma bai kawata ce ka rena shi bane da kace daukan fatawan shi ka dauki fatawan manzon Allah an fahimta ku shi yasa kana karanta littafan magabata malamai manya-manya za ga suna faɗan magana sai su haka yi maka maganar malami amma sai su faɗa maka a wannan malam ya yi kuskure abin da ya dace shi ne ka za kawai da dalili za da dalili ka kaza haka shi kana kan tafsirin ibn kathir malam ibn kathir bai da role model a tafsiri kamar ibn jarir al-tabari tun daga mukaddiman littafin tafsirinsa sai da ya sarra haka sai da ya faɗa a fili ke sa ma in yana in ya kau maganganun malamai akan tafsiri to da yawa abin da yake cikewa ga yi shine wa qala ibn jarir kaza sai kuma ya tsaya akan wani. ya nuna maka cewa shi ma ya gamsu da nawa da na ibn jarir amma kuma duk da haka za ga yana zai zo wani guri sai ka je ce ibn jarir ya tafi akan kaza amma abin da ibn jarir fara ya tafi akan shi nan kuskure ne ai inda ma ibn jarir zai zai duba me ya faɗa a guri kaza za ga akwai tibka da warwara daidai shine kaza ko babu wanda ya taba ce ya rena ibn jarir babu wanda ya ya rena shi ibn kathir a cikin malamansa wanda yake daga cikin waɗanda ya fi ji da su akwai shekul islam ibn taymiya ma karanta a tafsiri za ga zai kawo maganganun malamai ya kawo na malamin shi ibn taimiya, amma kuma sai ga ya ce amma a nan ibn taimiya ya yi kuskure daidai shi ne kaza saboda ya fa'a ma kaza da kaza da kaza malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala duk duniya bai da malami kamar ibn taimiya. duk da cewa daga baya suka hadu don kwata zaman shi da ya da shekul islam ibn taymiya bai wuce shekara goma sha biyu ba bana ya fara karatu a wani gurin kafin su karu da shi kuma islam ibn taymiya ya zama almajiri amma kuma ya zama shi da malamin da ya tasirantu da shi kamar shi to hakan yana karatu yana magana yana mai shekul islam ya taymiya raddi malamin shi za ga so da yawa sai ga ya yi mukaddima ma sai ga ya ce shekul islam habibuna walakin al-haqqu ahqqu ilaina minhu sai ce shekul islam masoyin mu ne muna san shi amma mun fi son gaskiya sama da shi sai ba da fuka da ya saba wa malami shi ma babu wanda ya taba ce ba ibnu qayyim bai da kunya ya rena malami shi to kaga inda mutane suna kallo da irin wannan to za a samu fa'ida guda biyu fa'ida ta farko shi malami ba zai faɗa da ɗalibi shi ba nan ɗalibi bai gamsu da fatawan shi ba ce an gani inda har mutum yana yana a matsayin shi ne mai karantarwa kuma yana son ya bi tafarki ne na irin waɗancan magabata. to ba zai faɗa da ɗalibi shi don ɗalibi ya ƙi gamsuwa da fahimtar shi ba to daga magabata ba sa gamsuwa ɗalibi ya sa'a wa malamin shi a fahimta kuma ya da malamin shi kuma shi ma ya da ɗalibin shi kuma har yanzu yana gaban shi yana karatu su kansu malaman mazahib ai wannan ɗalibin wannan ne wannan ɗalibin wannan misali imam shafi ai ɗalibin imam malik Dalibin kuma tun yana ɗan ƙararrami ba wai ɗalibi ne kawai ya zo zauna a gaban shi ji karatuwa tun yana tun biya ya iya zuwa masallaci da kai shi sai dai mahaifiyar ta mishi wanka ta sa mishi kaya ta ɗaura mishi rawani ta kawo shi masallaci ta sa shi ya zauna ya saurari darasin imam malik in an gama karatu ta san lokacin gama karatu ya tsuke shi har ya zo ya fara zuwa da kanshi kaga dalibi ne na mai sosai amma kuma za ka ji an ce malikiya sun ce kaza shafiya sun ce kaza ko ya faruwa wannan ya sa imamu shafi ya zama ba dalibi ma malik ba imamu ahmad ibn hanbal dalibi imamu shafi'i dalibi zauna a gaban shekarar amma ko ka dan ce hanbaliya sun ce kaza shafi'iya sun ce kaza ko da fahimta ne shi mutum ya ya tara abin da yake iya cancanta tsakanin daidai da ba daidai ba yana da abin da zai iya gane wannan dalilin ya kamata ya shiga ko wannan ne bai kamata ya shiga ba to malamai ba sa bigima da shi dan ya sa a fahimtar su kuma ka za ka ga tafiya tare ɗalibi na ne amma mun fahimtar mu ya bambanta an fahimta ba ka ba a ba a gane nagarta ko rashin nagarta wai don bin wata masaba ana gane nagarta ko rashin nagarta wajen bin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shine malam albani yake fadin cewa wannan magana da malai fada akwai raddi zuwa ga waɗanda suke fifita maganganu na mazhaba akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ke zalika li annahu la la talazum bayna ittiba'i al yace kuma dalili shine babu wani abu da yake lazimta maka wai ba za ka bi ƙur'ani ba sai gani wata mazhaba babu wannan nan babu an gane wai a ce ba yadda za a yi ka bi ƙur'ani ko ka bi sunnan manzon Allah san sai ta wata mazhaba ba wannan dalili ba wannan dalili to da suka rayu kafin malaman da aka jingina mazhaban zuwa gare su kuma sun wani addini suke gina inda kace dole sai haka su malaman da ake jingira maza ba zuwa gare su a zuwa kai karatu ne a wajen wasu aiko ko ba haka bane kuma malaman da suka yi karatu a gauran su su kuma wata maza ba suka yi babu kenan ko ba su bi wannan su kuma da suka zo din me yasa suka sa'a ma malaman nasu aka ce kuma ga fahimtar su tun maza ba shine ma'anan maza ba shine makaranta fahimtar da malami aka sai shi yana kai ya rasu a kai misali shine maza ba mana bai malami ne yake zama ya ce to daga yau masaba na kaza abin da ya saba faɗa na fatawa da yau da gobe da abin da ya saba shine shine masaban ai shine masaban to malaman da suka yi karatu suka mutu da waɗannan malaman mazaban suka yi karatu karkashin su kuma wani mazaba suka yi inda kace dole ba za ka ba yadda za ka bi sunna sai kai mazaba sannan malaman da suka yi rayuwa tare da su da su ko ba waɗannan mazhabobin suka yi ba su kuma ya zaka yi su kuma ba? su kuma addinin su ma bai karbu ba kila ma kai da kake magana kila ma za ba hudu kawai ka sani ko mazahibin sun fi goma kila kai hudu kawai ka sani kake ta tsare wani ma in banda ya bai san komai ba amma zai ta tada jijiyan wuya ce dole sai ka bi to su an irin su Allah ibn Sa'd irin su Ishaq bin Rahawiya su kuma ya zaka yi da su su ma mazahib ne su Dawud az-Zahiri ha malaman magabatan su ibn hazm so aka babu wani talazumi ba talazumi shine wanda malai yake so ka gane cewa ba wai ba sharadi bane ba dole bane a ce wai ba za ka bi qur'ani sunna ba sai da wani maza babu wannan talazumi yace fa innal madahiba mukhtalifa yace so da ai mazhabobi suna da sabani a mazhaba ɗaya ma za a ce maka to wannan shine fatawan malikiya a da amma wannan shine fatawan malikiya a yanzu zaka je ka ce qadiman wa hadithan ba haka bane so da kowaye in ba Allah bane da manzanninsa da ya aiko to dole a samu tufka da warwara a maganin shi dole zai faɗi magana a abin da ya fahimta ko kuma zai iya fahimtar shi abin da ya fahimta jiyan nan kuskure ba haka bane shi yasa duka malaman mazahibi ka suna faɗa cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibi hadal ce kowanne kowanne mutum ana iya daukan maganar sa yau gobe a fahimci maganar ta sa akwai kuskure sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne shine ma ce to a su mazhabobi akwai sabani akwai sabani zaga malamai ma da suke karkashin mazhaba daya amma fahimtar su ya bambanta akan matsala matsala ɗaya hukuncin shi a mazhaban zaga yana da hukunci uku hudu mafhum yace kaga masaba ke da yace wal qur'anu la khilafa fi shi kuma qur'ani ba safani a ciki ko ba ga wani shi qur'ani ba safani an gani hukuncin kaza ta hukuncin kenan in ka an ce safani to sai sai dai sabanin yadda kai ka fahimci aya amma ba safani a hukuncin ba walau kana walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira kaga ma abinda Allah ya faɗa da a ce qur'anin kuma daga wajen wani yake ba Allah ba to da an samu sabanin mai yawa to kasantuwan daga Allah yake shi sa babu me babu sabani sai a ce wai ba za ba yanda za ka bi abin da ba sabani sai ka bi ta hanyar sabani a ya kata sabanin ne in ana so a saita shi sai a biyo da shi ta hanyar mara sabani an fahimta ba ka Allah ya fara fa inda na za'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul shi abin da Allah ya ce ne in kun samu sabanin ne to ku dauki sabanin sai ku sa a cikin Qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Qur'ani da sunnan ya gore bayan shi to shi sai a dauka ɗaya sai ya hakura to kai kace a'a Qur'ani da sunnan ne a dauko a sa a cikin sabani kai ba za a yi sai ba ke ba zai sai ba ke malai ce wal Qur'an la ikhtilafa fi malai ce kama qala ta'ala law kana min 'inda ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira falaje fal muslimu كلما كان أتبع للقرآن كان أكرم عند Ta'ala. تعالى yace shi musulmi a duk lokacin da yake ƙara biyayya ga alƙur'ani a lokacin yake ƙara karamci da girman shi da matsayin shi yake ƙara girma a wajen Allah madaukakin sarki iya biyayya ga alƙur'ani iya girmanka da matsayinka da karamcinka a wajen Allah kullama kana atba'u lil qur'ani kana akramu inda Allah ta'ala don kana so ka samu matsayi da girma a wajen Allah madaukakin sarki to ka ga qur'ani ya karu malaki wa kullama zada taqlidan izdada bu'dan kuma duk lokacin da mutum ya ya karu wajen rike wani wanda ba Qur'ani ba wajen sa'a mu Qur'ani iya rike shi iya ƙara nisan da yake da Allah yasa mutum zai kekashe kasa ya kore sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai saboda wannan abin ya sa'a ma wani abu shi a tunanin shi ne mazhaban shi shi ne mazhaban shi kuma wani abun baki ciki wani lokaci sai kaga abin da shi yake korewan ba. shi asalin wanda shi ya ce yana yin mazhabar nari kuma shi ne abin da yake kai yanzu misali ban ba misali yanzu duk wanda zai zo zai yi sallah bayan kabbara harma zai miƙe hannu ba zai rike hannu a kirji ba yana kirarin yana bin menene malikiya haka ne ko dama kuma mu wasa littafin ɗan kwara ɗaya da imam a ya rubuta na hadisi akwai babi musamman na ɗora hannun dama akan hagu a kan kirji kuma ya kawo hadisan to kai na ka samu wannan malam ibn abdul bar Allah ya ji gaishe gafarta mishi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya na farko-farko yana da littafi yana da attafke sharhin muwaffa malik wanda malama suna ce har yanzu ba yi sharhin muwaffa irin a cikin attafke har sai da ya rantse da Allah imam malik bai taɓa sallah hannu a kajewa ya ce so ɗaya ka sami mamal ya ɗauke hannun hagu ya ɗora hannun dama dalili kuma yadda abu ake yi har yanzu kai ƙaran shi aka yi wajen hukuma akan wani abu da aka ce ya yi kuma aka dake shi sai hannun shi na hagu sai ta tsage ta abin da ake kwashe jiya ta tsage ku. ya zama ba zai iya lankwasa ba da ya zo sallar sai dora dama a kirji hagun da ba za ta iya lankwasa ba sai bar da a tsaye duk da hagun ba za ta iya amma sai da ya tsora ne dama to kai kuma ka ce malikiya kake to da malikiya an fahimta ku to haka za a ga irin waɗannan misalan suna suna da yawa suna da yawa yasa akwai lokacin da muke lokacin da muke karatun muwaffa ma malik lokacin malam abdullahi yusuf Allah ya kai shi gafarta mishi ana karatu a masallacin sabon layi akwai irin masu wannan tunanin bin malikiya na ƙaryan da muka karanta waɗannan hadisan na wannan babukan na siffofin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa'a wa masu ƙaryan malikiya sarihatan ala ga ce wai ba mu wasa muke karanta wai mu da muke karanta wai mu wasa mu ba shi ne ma wai namu daban sai malam malam ya ce mai to shi ya zo da nashi original din ya zo mu nuna mishi gurin abu to kaga shi yasa duk lokacin da ka zama kai kullum ta kalidanci kake ka matsalkala bangaranci to iya matsalkala bangarancin ka iya nisa da kake daga Allah madaukakin so in kusanci kake so ka ƙara samu zuwa ga Allah to ka da ke alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ku malike wa ilayhi ashara al-musannif bi qawlihi la yuqallad illa asabi aw babi yace da wannan ne malam ya ishara a ƙarshe yake cewa babu wanda yake ta kalidanci ya makalkala wani mutum da ya ce shi ne zai bi ko daidai ko ba daidai ba ya ce sai ɗaya biyu ko wanda mai ɓangaranci ko kuma sakarai wanda bai da wayo kasan ɓangaranci ba ƙaramin bala'i ba ne ba ƙaramin bala'i ba ne ce zama to shi ɓangaranci ko yake kallo ba daidai ko rashin daidai ba wannan aiki ya hana yahudawa musulunta bangaranci ne so da annabin ba daga cikin su bane abin da yana so musulunta ne to duk abin da ya sa mutum ya yadda ya shiga wuta saboda shi ka saba garin bala'i shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kai ce da'uha fa innaha mumkina yace ku daina bangaranci ko na yare ko na gari manzo Allah ce yana doyi abu ne mai doyi kamar mushi shine mumkina manzo Allah ce ku bari ku daina ba kyau ya sa Annabi sallallahu alaihi ya fada da bangaranci sosai na yare da na gari ya fada da shi sosai wanda da yawa kuma daga cikin musulmai suna so su koma wannan wannan tsari barna ce Annabi sallallahu alaihi ke hada auratayya ka duba Julaibib duba Julaibib manzo Allah sallallahu alaihi wannan ya rusa wannan abun nan na bangaranci Julaibib ba balarabi ba ne bayan ba balarare ba ne intaccen bawa ya zo garin madina matsayin bawa ne aka yanta shi sa'an nan kuma a kwatance irin namu na ɗan adam ba kyakkyawan mutum ba ne an gane ku tun babu wani mutumin da ba kyakkyawa ba ne diri a kwatance irin namu so da duk yadda kake ganin shi aka ce ka yi rabi za ka iya Allah ce ka halitta shi so a kwatance irin namu ba na kyakkyawan mutum ba ne kuma fuskar shi yana da irin zanzana din san zanzana ko zaga mutum da fuska da huji huji huji huji huji haka haka fuskar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe ce dalibi baka yi aure ba ya sulla a madina wa zai ban mata zalla sallallahu alaihi wasallam ka je gida kaza ka ce ni na aiko ka su baka yar su wacce da aure ma ita wannan yarinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba irin kasan ko a kowane community za ga akwai yarinyar da ba wuce jar tauraron ta yana haskawa irin manyan mutane suke so su su aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta laifi bi aura. malama ka ce fiqhun da ke ci shine wannan bangarancin da rena da rene tsakanin mutane zama an cire shi kuma ya aura kuma ya aura kuma an bashi kuma ya aura so kaga asabiyya ba karamin bala'i ba bangaranci yasa dole mu kiyaye musulmi ne musulmi ne dan garinmu ne ba dan garinmu ne wannan musulunci ba ruwan shi da wani Allah madaukakin sarki ya ce ya sa wannan ne kawai su ko identification waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce ya sa ku gari gari ne da yare yare kawai ko identification to dan zai kwatantanka kila ka ce Ibrahim ba za ta Ibrahim ba haushe wanda ke anguwa kaza Allah ce kawai dalilin raba ku so da samu amma ce misali ke gaba ne sunan shi kebi babu wani anguwa yare guda ɗaya ne a duniya Hausa kowa tsaye shi da kowa kalar shi da kowa mure shi ne to ya za a yi kwatance Allah ya ce kawai dalilin da ya sa ya bambanta muke lita'arafu ko to so da kusan juna ku iya identify juna amma inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi ku daraja yafi ku karamce yafi ku matsayi a wajen Allah shine wanda yafi ku tafawa. Kita yasa za ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar khususan ya kalli Bilal ya kira shi shugabana annabi sallallahu alaihi wasallam Umar yake ce ma Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace huwa sayyiduna wa a'taqa sayyidan yace Abubakar shugaban mu ne kuma ya yanta shugaban mu Bilal bin Rabah sai na Umar ba ya kira Bilal shugaban shi mai gidan shi so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire musu wannan bangarancin babu shi to haka duk musulmi ya kamata ya a gani to Allah ya sa mu dace to haka wannan shine ka'ida bi fakara ta 66 malike wal imanu huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi وحلوه ومره من الله تعالى ملك والإيمان شكما إيماني هو الإيمان بالله أكت إيماني شين إيماني دا الله وملائكته da kuma imani da mala'ikun Allah maɗaukakin sarki, wa kutubihi da imani da littafan Allah wa rusulihi da imani da manzannin Allah wal yawmil akhir da imani da ranar lahira wal qadari da imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairin sa da kishiyar haka wa huluwihi wa furrihi mai daɗinsa da mai daɗinsa min Allah ta'ala kai da cewa duka daga Allah waɗannan su ake kira da arkanul iman sakiya da arkanu al-iman guda guda shida kamar da ya tabbata cikin hadisu jibril kamar da malu masu kiran hadisu hadisin imam imam muslim ko hadisi na biyu a cikin al'arwa'un an-nawawiyya yace akhbirni an al-iman yace an ta'a an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan su ne rukunan imani da imani da Allah imani da uluhiyar Allah da rububiyar Allah da sunayensa da sifofinsa dole kai ta cewa babu mai halitta babu mai tasarrufi a rayuwa babu mai tasarrufi a komai na duniyar nan sai Allah Allah madaukakin sarki in ya ga dama abu zai faru in bai ga dama ba zai faru ba dole kai imani kuma kai da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi Allah shi kadai ko dole kai da cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da sunaye da sifofi waɗanda a bisa za su shi kadai yake fadar su ko da a suna sun yi kama da wani abu da dan adam yake da shi amma a hakikanin su kuma ba irin dan adam ba ne ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى duk waɗannan ayoyi da suke nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki yana da sunaye huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم kaga Allah ya lissafa maka wasu daga cikin sunan kuma sai ce maka walahul asmaul husna yana da sunaye husna kyawawa wanda suka yi matuƙa wajen kyau an fahimta ku kuma duk wani suna na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya siffanta da ma'anan da sunan ke dauke da shi an fahimta ku duk abin da aka ce suna ne na Allah to Allah madaukakin sarki kuma ya siffanta da wannan sunan sabanin dan adam dan adam za samu sunan sunansa ne amma kuma ba shi da wannan siffa za samu za samu mutum sunan shi halim amma kuma ya zama mugu ba haka bane amma mai ma'anar halim mai tausayi amma kuma shi ce ga ya zama ko bai faruwa za a iya samun mutum sunan shi salim amma kuma ya kanzu katon makareci ne ko haka wani yawwa to dole ka yadda cewa laisa ka mislihi shay'un so sai kwakwalwa ka kar ma ya ba haka cewa sunan ko hakikanin irin na Allah ne shi shine zai sa haka fara nan bari ka kore mishi an gane to waɗannan su ne abubuwa guda uku in ka imani da shi ka imani da Allah ka imani da rububiyar Allah da uluhiyar Allah da kuma sunayensa da sifofinsa sannan kuma imani da mala'iku imani da mala'iku dole kai imani cewa Allah madaukakin sarki yana da wasu halittu sunan halittun mala'iku sunan halittun mala'iku mala'iku kuma Allah kai Allah madaukakin sarki ya halicce su ne daga haske kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata sannan ko mala'iku wasu halitta ne suna da adadi mai yawa wanda babu wanda ya sai faɗa maka yawan adadin su ba wanda ya sai faɗa maka yawan adadin su Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazada alladhina amanu إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فكباب ودي إذا فتا عدد يوم ملايكم yawan mala'ikun Allah إذا sarki ودي إذا إذا يشيك عليكم sannan kuma akwai mala'ikun da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ayyukansu wasu ya faɗa mana sunansu da ayyukansu wasu ya faɗa mana aikin akwai mala'ikun da suke wannan specific aikin amma Allah bai faɗa mana kuma sunayen mala'ikun an gani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana akwai hamalatul arsh wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya akwai mala'iku waɗanda suke rike da al'arshi ba dan al'arshin ba zai iya tsayuwa babu su ba sai dan cikan iko da mulki na Allah madaukakin sarki akwai wannan bayanin da muke magana kan al'arshi ko yawwa to kaga amma kuma Allah ya faɗa maka ga sunayen su ba amma tunda Allah ya ce akwai su dole kai imani cewa me akwai su annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mala'ikun da su za su jawo wuta zuwa filin alkiyama yu'ta bi jahannam yawma idin laha saba'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin saba'una alfa malakin malakin yajruna za a zo da wutan jahannama a wannan ranar tana da linzami dubu saba'in kowane linzami dai akwai mala'ika dubu saba'in suna janta tana jansu amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai lissafa maka wannan mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in ana kusan mala'iku kusan biliyan ɗaya ne da wani daga takardar ma da zai rubuta sunayen su kaga ai ba karamin aiki ba kaga dole ka imani cewa suna nan akwai mala'ikun da kuma Allah ya faɗa mana aikin su kuma da sunayen su a gani kawai mala'ikun da suke Allah ya faɗa wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kaga nan aikin su Allah ya faɗa mana a wani guri kuma Allah ya faɗa mana sunan su ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid an gane ku kaga akwai raqibun atid akwai mala'ika da ke kula da wuta wannan shine shugaba Allah ya faɗa mana sunan shi da nassin alqur'ani wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun Allah wannan sunan sa malik akwai mala'ika da ke kula da da aljanna ridwan kamar da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai su ku da Allah madaukakin sarki faɗa mana sunan su kuma faɗa mana aikin su to tafsil ke ba ka yi ma da su jumlatan ko kuma ka yi ma da su tafsil din nan eh wani ne yake kaza wani ne yake kaza wani ne yake to dole sai ka yi imani da hakan to kai tabbata ka yi imani da mala'ikun Allah madaukakin sarki sannan kuma sai ce wa kutubihi da imani da littattafan Allah madaukakin sarki ba zai zama ka imani da littattafan Allah ba sai ka imani da littattafan Allah jumlatan wa tafsilan dole kai da cewa Allah madaukakin sarki akwai littafai da ya saukar ma wasu daga cikin manzannin sannan kuma wasu manzannin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana su da kuma littafin nasu wasu kuma ya mana ishara zuwa ga littafin amma ya faɗa mana sunan littafin Allah ya faɗa mana akwai sufi Ibrahim amma bai sunan littafin Allah bai faɗa mana wasu kuma Allah ya faɗa mana littafin da ya ba su ya faɗa mana ya ba annabi Dawud zabura wa ataina Dawuda zabura ya faɗa mana ya ba annabi Isa injil wa ataina Isa ibn Maryam al-injil ya faɗa mana ya ba annabi Musa min at ko ba haka bane ya faɗa faɗa mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka bashi mai alqur'ani to duka kai da cewa eh Allah yana da littafi sunan shi at-taura Allah yana da littafi sunan shi injila Allah yana da littafi sunan shi zabura amma wannan baya lazumta cewa dole kai da cewa duk abin da ke abin da ake nunawa a yau da sunan at-taura cewa at-taura ne an fahimta ku akwai ba mace kai da eh tabbas nayi imani na yadda Allah ya saukar da littafi mai suna at-taura nayi imani na yadda Allah ya saukar da littafi mai suna injila nayi imani na yadda Allah ya saukar da littafi mai suna zabura amma ko baya lazunta dan in ka dauko at-taura ko injila ko zabura gaba ne kace kuma dole duk abin da ke ci gaba ne imani daga Allah ne ba zai yiwu ba saboda ai Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa sun canza abubuwa da yawa ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma sun canza abubuwa da kuma muna kallo ana conference ana canza ko ba haka bane to imani su jumlatan kenan kuma da tafsir sannan sai ce wa rusulihi kai imani da manzannin Allah madaukakin sarki kai imani da Allah madaukakin sarki yana da manzanni da ya aiko su annabawa da manzanni annabawa wasu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana su wasu ko bai faɗa mana su. wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manzannin da mun baka labarin su akwai wadanda ko baka labarin su to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi akwai manzannin da ba a bashi labarin su ba kaga wanda zai ce maka adadin manzanni kaza ne kaga makareci ne so da wanda za a faɗa mishi ya faɗa mana shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ya ce akwai wadanda ba mu sanar da kai su ba kaga yake close dai ko dole ka yi imani da wannan sannan kuma ka yi imani da waɗanda Allah ya lissafa mana ashirin da biyar ko da shida ko da bakwai maluma suna faɗan da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ma sau da uku guda uku khalif da da da, da da kuma annabi idris annabi idris shi ma maluma suna tattauna amma dai shi tattauna shazi ne sabawan ba shi da ƙarfi wanda saba yake da karfi sunin guda biyu khabir da kuma luqman luqmanul hakim to Allah ya lissafa mana su to dole ka yadda da waɗannan da Allah ya lissafa mana cewa manzanni ne annabawa ne na Allah madaukakin sarki kaga imanin su jumlatan da kuma mai tafsir kuma kaida kamar da malamin zai fada la nufarriqu baina ahadin bil rusul haram kafirci ne barin musulunci ne ka ji kaskancin wani daga cikin annabawan Allah a ranka kuma kin yi imani da cewa ɗaya daga cikin su annabi ne yana daidai da baka yi imani da su ba duka an gane ku yana daidai da baka yi imani da su Allah ya ce kazzabat adil mursalin ko yace ara sun karyata manzanni gaba da alhali manzo ɗaya aka tura musu Karyata wannan manzan sai Allah ya hukunta da cewa sun karyata dukkan sauran manzanni to wannan ita ce ka'ida duk manzo daya annabi ɗaya da ya tabbata cewa annabin Allah ne sai ka karyata ka ki imani da shi yana daidai da ka karyata ka ki imani da dukkan annaba da manzannin Allah madaukaki a gane ku dole ka yi imani da su dole ka girmama su dole yadda za ka ji zafi ka ji ciwo a ranka in an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka za ka ji zafi ka ji ciwo a ranka in an taba annabi Isa alaihi salatu wasallam haka za ka ji zafi ka ji ciwo a ranka in an taɓa nai musa alaihi salatu wassalam kuma shi yasa ko a shari'ar musulunci babu bambancin hukunci tsakanin wanda ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zagi annabi isa alaihi salam da wanda ya zagi annabi ibrahim da dukkan sauran annaba duka hukuncin su ɗaya ne wanda ya zage shi ne a kashe shi kuma ya rinda babu bambanci so da la nufarriqu baina ahadin min rusuli an fahimta ku amma kuma ba za ka ɗaukaka matsayin su sama da matsayin da Allah ya ba su matsayin da Allah ya yi su ne bayan Allah ne manzannin Allah kaga na na na na, hudu ke na biyar shine wal yawmil akhir da imani da ranar lahira imani da ranar lahira ya kunshi imani da yadda cewa za a mutu da kuma yadda cewa mutuwan ba Allah ne ke kashewa in lokacin da Allah ya tsara maka yi ka mutu sai ka mutu don akwai wanda shi ba wai baya musu mutuwa ne so da bai zai musu mutuwa so da ya ga an mutu ko ba haka ba ne kuma kila shi ma ya kashe wani ko kuma an mutu a hannun shi amma bai da cewa Allah madaukakin sarki shi ke kashewa akwai ɗan dahariya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar wannan suka ganin kawai lokaci ne kawai ko juyawan zamani ne ke sa a mutu juyawan zamani ne ke sa ko a rayu ba wai wani Allah ne ke sa lokaci ko ya kaza ko kaza ba a su ba su yarda da wannan bar ma waɗanda kuma ma suke ganin cewa a in ma an mutum ma ba wai an tafi ba kenan a ko mutum zai je huta ne sa'an nan zai sake ya sa kai suna cewa mutum suka ji mutum yana cewa a rayuwa ta ta gaba ban san maimaita kuskure ne da wata shi abin da yake nufi an yi mutu a Najeriya to kila ya fito a Ghana kaga mai karamin buri kenan ko haka wani, mai karamin buri kenan wani zai ce ya fito a maka ne kuma a royal family Ya ji tunanin shi kenan to kaga wannan kaga bai da cewa Allah shi ke kashewa ba to dole kai da cewa Allah madaukakin sarki shine yake kashewa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar ajalin lokacin da Allah maɗaukakin sarki sa in ya zo ba a jinkirtawa ba a jinkirta to dole ka yarda da wannan bayan ka yarda da wannan dole kuma ka yarda da hayatul barzakhiyya cewa bayan mutum ya mutu ba lahira yake zuwa ba wani rayuwa kuma yake fara yi rayuwa ta ruhi ya yi kira hayatul barzakhiyya an gani shi sake kira shi da qabr ana kira shi da qabr ne so da yanzu mutum ya kuya rayuwar da yake ya kuya daga waɗanda suke raye a zoron kasa kuma su ga rayuwa shi za shi da kabar wanda ba su san ko ko jahilci ko son zuciya wanda ba su san ma'anan kabar ba sai kai sun ce to don an ce akwai rayuwar kabari kamar yadda ake fada ko to wanda kura ta cinye shi fa to ai shi bai ma je ka so da bai san me yake nufi da kabar ba ai kalman kabar shine buya ka buya daga ganin mutane wannan kura ta cinye kaga shi fi kowa ma shiga gabari ko haka wani dole ba ma ga ba babare dole kai da akwai hayatul barzakhiyya akwai ni'ima akwai azaba kamar da ayoyin qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazi khalaqa wallazi wallazi khalaqakum ah, zamu su ayat suratul baqara safa ta biyu karshe ah, ba shi ba saffan wa bashirin ladina amanu a'a a'a karken ne nake tunawa thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah madaukakin sarki ce ta yaya za ku kafirce ma Allah kaifa takfuruna billahi ya za ku kafurce ma Allah wa kuntum amwatan bayan ba a da ba kwata tukuki so da ai ba ma nan ko wa kuntum amwatan a fa ku ko bayan da kuna mata sai ya raya ku Sun thumma yumitukum nan zai sake zai kashe ku in ya kashe ku sun thumma yuhyikum zai sake raya ku Sun thumma ilayhi turja'un sannan kuma za ku koma zuwa gare shi ran tashin alqiyama mun ka fahimta muna mace sai ya raya mu sai ya kashe mu sai sake raya mu wannan wani rayawa ce na biyu nan kiyama ne to thumma ilayhi turja'un ko menene thumma ilayhi turja'un shine kiyama ai shi kuma wannan rayuwa na biyun bayan mu shi kuma wannan rayuwa ne barzakhiyya hau fahimta ku haka Allah madaukakin ke fada game da mutanen Fir'auna yace annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al Allah ce wuta ake bijiro musu da shi safiya da marece a ranan alkiyama kuma za a ce a shigar da su mafi girman azaba ashe suna cikin wani karamin azaba yanzu to a ina suke kenan hayatul barzakhiyya to dole kai imani cewa akwai wannan rayuwa kafin tashin alkiyama shi ne ba shi ke ce barzahu ko to dan mutun ya mutu ba lahira ya je ba lahira wani bai riga wani zuwa wala duka tare za mu je amma barzahu ne dai wani zai riga wani an fahimta ku dole kai da a wannan hayati barzakhiyya kai da ko bayan wannan akwai tashi akwai hisabi akwai ba sakamako kuma akwai mai aljanna ko wuta Allah ka samu aljanna ka kiyashe mu da wuta duk wannan su ne sun kai imani da su sai tabbata ka imani da ranar lahira sannan na shida shine wal qadar imani da kaddara imani da kaddara shi ma da rukunai guda hudu dole ka yadda da shi dole ka yadda cewa lalle babu abin da yake zai faru face sai da ilimin Allah madaukakin sarki dole ka yadda cewa duk abin da yake faruwa yana rubuce illa fi kitabin min qabli an nabra'aha face na nan a rubuce a wajen Allah madaukakin sarki dole ka yadda cewa abin da zai faru nan kuma halitta ne na Allah Allah ne ya halicce shi kafin ya faru kuma dole kai dabba zai faru ba sai Allah ya ga daman ya faru waɗannan sune rukunnan imani da kaddara kin yin yadda da rukuni ɗaya daga cikin waɗannan rukunnan yana daidai da baka yi imani da kaddara ba gaba da an fahimta ku dole ka da da ilimin Allah yana rubuce a wajen Allah halittar Allah ne ko ba zai faru ba sai da ganin daman Allah Dole waɗannan sune rukunnan imani imani da Allah imani da mala'iku imani da mulkafai imani da manzanni imani da ranar lahira da kuma imani da kaddara akwai wanda ke kaddara shi ne bature ke predestination ko predestination to waɗannan su ne malaice su ne imani Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala yake fada a talike cewa ku ilam ka sani annahu la yunafi hadha qawluhu fi du'a al-istiftah yace imani da kaddara da aka ce kai da wanda ya zama a mahanganka alkhairi ne da wanda a mahanganka sharri ne so da duka a mahanganmu ne ko ba ka bane duka a mahanganmu ne akwai abin da zai faru kai a mahanganka kaga cewa alkhairi ne alawala kuma sharri ne Allah ya ma ya ma Allah madaukakin sarki ya faɗa ba sahabbai abin da ya faru su yayin yace la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khairul lakum kar ku yi tsammanin cewa sharri ne alheri ne amma kaga amma hangan mu menene sharri ne to ma da yake wannan cewa kai imani da kaddara ko alheri ko sharri amma hanga irin tamu baya warware fadin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake addu'a inda yake cewa wal khairu kulluhu bi yadayk wash sharru laysa ilayk daga cikin addu'ar istifta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai wannan kalman a ciki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal khairu kulluhu bi yadayhi alkhairi gaba daya a hannayen ka a hannayen ka manzo Allah ya sifanta Allah da hannaye biyu bi yadayka ko haka wani yace wal khairu kulluhu bi yadayka yace wash sharru laysa ilayka kuma sharri ba a dingina zuwa gare ka wala ce hadisi ne rawu muslim imam muslim ya rubuta yace li anna al ma'ana yace so da ma'anan wannan maganan a wannan hadisin fa innaka la takhluqa sharran mahdan ba kana ce ya Allah madaukakin sarki ba ka halittar abin da sharri ne tsantsa bal kullu ma ta kullu ma fi hikma a duk abin da Allah ka halitta akwai hikima ce. ciki huwa bi itibariha khairun walakin qad yakunu fihi sharrun li ba'd an-nas yace duk abin da Allah ya halitta in kai la'akari zaga alkhairi amma kuma zai iya zama sharri ga wani bangare na mutane yace fa hada shart juz'iyyun idafi yace wannan sharri ne na wani bangare kuma wanda ya danganta da wanda abin ya same shi mafhum yanzu misali a matsayinka na musulmi a ka na musulmi sai mutuwa ya zo ya dauke ka kila ta a sanadiyan gobara kana kwace a daki ko sai gobara ya kama sai ka mutu alkhairi ne ko sharri na amma hanga irin tamu menene ne amma kuma a hakikani menene alkhairi so da kayan mutuwan me shahada an fahimta ku amma wanda ba musulmi ba wuta ya zo ya kama shi cinye shi lokacin da bai samu lokacin tuwa shi a gure shi menene shi ne abin da malai ke ne zaka Allah madaukakin sarki bai halittan abu da aka ce ai wannan gaba ɗaya shari'a ya danganta da wa abin ya shafe shi shine ma'anan wa sharru laysa ilayka shine ma'anan ba a jingin da sharri zuwa gare ka shi yasa ai addu'an annabi ibrahim da Allah madaukakin sarki ya maganar raddin da annabi ibrahim ke ma mushrikan zamanin sa da Allah ya ba labari a cikin alqur'ani ce, shi huwa alladhi yuhyi yumitu ne thumma yuhyi ko da yazo akan rashin lafiya sai bai ce huwa alladhi yumarriduni ba sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfini bai ce shi Allah shi ke samun rashin lafiya ba sai ce in nayi rashin lafiya to Allah shi yake warkar da ni so da wa sharru laisa ilaika. amma kuma waye halitta rashin lafiyar amma kuma ai rashin lafiya ya samu ne sharri ne alkhairi shi sa annabi Ibrahim bai jingina saboda rashin lafiya amma an ga irin tawo menene so in ya jingina rashin lafiya ga Allah madaukakin sarki wani mai mai matsala a zuci zai dauka an jingina sharri zuwa gawa Allah shi sa ce wa idza maridtu yace in nayi rashin lafiya bai ce in ka samu rashin lafiya yace to amma warka fa take fa huwa yashfi shi Allah zai warkar da an fahimta ku haka sharrul idafi yusihiki sai ce fa amma sharrun kulli aw sharrun mutlaq fa rabb subhanahu wa ta'ala munazzahun anhu yace amma a ce kaza sharri ne gaba da ko sharri ne komai ne shi daga farko zuwa ƙarshe to Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga wannan malaka wa raji'a tafsir shi ka shi fa'il alim ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yace kana so ka samu fadadawa akan wannan zaka yi ah, ziyartar littafin ibn qayyim al-jawziyya Allah ya kai shiga fata mai suna shifa'ul ali yace wa minhu ta'lam kadhaba man nasaba ila man nasaba ilayya anna lisharri khaliqan ghayru Allah yace a wannan zaka fahimci ƙaryan wanda ya jingina mun shi Sheikh cewa ya jingina mun na ce cewa wai akwai wani wanda daban ne ke halittar sharri ba Allah ba ana ma Sheikh Muhammad Nasir Albani wannan sharri cewa wai ya ce Allah da ke halittar alkhairi daban Allah da ke halittar sharri daban sanadiyar wannan bayani da yake wannan ƙarya ne kuma ga komawa da littafi ka ga wannan malike fi maqalin nushira ma al-asab fil mujallad al-hadara malike fadi magazin da aka ma buga wannan sharrin da aka yi masa tun yana tun yana rayi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan taliki ne kuma mali albaji akan abin da ya shafi imani da kaddara sauran rukunin imani mun yi bayani daidai gwargwado abin da muka fara ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ne sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi